Ku dube mu, kashi na talatin da ɗaya. Jikinta a sanyaye ta gyaɗa kai, ki haƙuri amma alfarma zan roƙe ki da wannan damar. Alheran, don Allah ki yarje min na fara auren gazalato. Jin magana ta ta tamkar saukar al'adu a tsakar kanta, tsiwa take son ta yi masa. ko ta yi bore ko dai ta yi wani abin domin nuna masu cewa ba ta yadda ba zuciyarta ma ba za ta bar ta ba sai ta kasa sakamakon rauni da take iya karanta a idanunsa da suka soma canza launi momin gazalatu sister din mami ce iyayensu daya dadi ɗinsu kuma cousin din mami ne kuma cousin din dadi iyayensu maza duk su ukun brothers ne shekarar biyu tare da ita sai yanzu muka yanke shawarar faɗa a gida bayan bikin su zahara kina ganin na kyauta idan na ce mata na fasa saboda ke roƙo ne yake duk da bai furta yadda za ta gane maganar ba amma ta gane a yanayinsa duk kishinta tana da hankali kuma ta san daidai in za ta zama mallakinsa ita ma wallahi za ta iya ƙura ya fara aurenta ga dai a ce da ita ya fara haɗuwa da labarin ya sha bambam amma tun da ita ce ta zo daga baya haƙuri ya zama mata dole a'a ta ce a nutse dan ta bashi ƙwarin gwiwa farin ciki ne bayyana a fuskarta ma'abociyar yawan murmushi da allah ya yarda zaki jira ni ko na shekara ɗaya ne na fara aurenta sannan na aure ki Runtse ta yi wasu zafafawa yana gudu ta gida kai don babu bakin amsawa. A jira zuciya ya sake yana hamdala daga zalatu har a helan ya san babu wata babu wata saliha a cikinsu. ko ya sha giyar wake ba zai iya aje su a gida ɗaya ba ma rigima ce gagaruma ya haɗa wa kansa amma baya jin akwai yadda zai ya sabule ko ɗaya a cikin su dukkan akwai babba al'amari tsakanin iyayensu da nasa kuma babu wadda aka tura masa da kansa ya nemi soyayyar saboda haka dole sai ya duk wani karfin hali na maza ya ɗaura wa kansa idan yana son zaman lafiya da su a yau zan koma katsina insha Allah baban kakanmu ya dawo jiya ba ma ba na taho ina koma zan faɗa wa dadi komai dan ya faɗa masa To, ya ji ta ce murya tana rawa. Tun ba je ko ina ba, ta san cewa tana da kishiya. Zoben da yake ƙaramin yatsansa na farar azurfa mai matukar kyau da harafin A an rubuta cikin ƙataccen rubutu ya cire ya ɗaura mata a tafin hannunta a hannuna yana nufin alheran da sunanki na saye shi da albashi na farko amma yanzu sunan sa'awa awa dan Allah ina roƙonki kada ki bawa kowa chance din neman aurenki I know na so kaina da yawa amma na haka ne dan kada wata rigima ta tashi da za ta shafi iyayenmu son zuciya daban zahirin rayuwa daban tana da kaifin tunani ta shi ta shi ta hango faruwar abu mara daɗi a danginsu idan ya guji 'yar uwarsa ta jini saboda ita wani girma ne na musamman ta ji ya bunkace ta ta ƙara ƙarfafa zuciyarta murmushi ta yi masa bayan ta goge hawayenta duk da dama idanunta da hijab ne take rufe su kin amince ya sake tambaye tana kallon kwar idanunta da nasa jajan idanu da damar tsoron rashin amincewarta ta haddasa e sake jira ni e babu ke babu kuwa babu kawu zakari da sauran sojoji da likitoci fa dariya suka yi a tare ta sake cewa e. do you love me no yin maganar ta ji ta daukar da kanta kasa ta ce eh sai ya ce cikin muryar umarni kaɓala ta dauke tana dariya kasa ƙasa ni dai ba zan iya ba zan kira ki faɗa min a waya idan ummi take bani fa rufe don ki ga wani abu rufewa ta ya fito da wayar da ya saya mata ta ji karamar ƙara ta buɗe ido ɗaya a daidai lokacin da yake sake ɗaukar ta a hoton mu gani na yi kyau ta ce a kauce tana son ganin yadda hoton ya yi kin bata min hoton da kuka da haka zaki sojan da a haka zaki a sojan abu kaɗan kuka kai ne kake sa ni kukan nan amma ni bana kuka na soyayya ne so ba damuwa ba zan baki haƙuri ba ma yace na dariya kallon ta ta sanya zoben a yatsan kusan da karamin ta ɗago masa hannunta tana tambayar ko yayi mata kyau ya eh, yaba sosai ya ja mata kunni akan kada ta taba cirewa har tunda zoben alkawari ne wuri ya mika mata take karba wai ummi za ta yi faɗa kin san da ita na fake na taho garin nan da kunya mu koma tare mu je na kai wa ummin da kaina a baki daga nan har na koma aiki sai kunnin ki yayi ciwo da wayata idan baka kira ban ma kuka zan yi seriously kina so na hakan bata yi masa amsa ba da baki ba sai kai kawai ta ɗaga cikin farin ciki marar misaltuwa a cikin gidan alhaji baba mahaifin gazalatu ya danyi karamin gini mai ɗaki biyu talar biyu da kicin saboda iyalansa idan sun zo gari ana gobe za su dawo daga umara game da sauran yaran nasu suka iso gazalatu ma koma ta taya ta gyare gyaren ana gobe wa zai taho wurin radiya cikin daren suna yar da mijinta ya sako zancen gazalatu ki duba ki gani sahar ya ce gashi suna shirin aure ita sai taron abokai babu tsayayye tafiyar na alhaji kusan kullum sai yayi min faɗan wai mun sangarta su gashi bai ji wata magana game da aure ba murmushi ya ga matar tasa ta ya tsaya yana binta da kallon mamaki ko gobe kana iya faɗa alhaji ya fara shiri an yi masa an masa kwacen mata ah garin yaya labari ya wuce ni yace cikin farin ciki nan ta labarta masa yadda suka yi da awab ranar da ya dawo shiru dadi harun din yayi har momi ta fara tunanin ko zai ce ita ta hada da sanyin jiki ta ce baba na fa a ciki da babu hannuna fa a ciki dadi waya she shiru suka yi yar banzan yarinyar nan ta ce sai ta gama makaranta abinda ban gane ba shin awab din mejo kike nufi ko wanne gambo da sauran fushi ta koma har zuka awab nawa gare mu idan baka so ne sai in ji saboda dan yayata ne kake yin sa ko komi? ya salin matar ta da sauri hawa kamar farashi kuma dai daga dawowarsa bai shirya rigima da ita a wannan daren ba idan hassan ya rikice ni kuma ko ban aure ki ba kin san dai kanwata ce akwai magana da naji game da awab din ne shi yasa kika ga haka amma gobe dama mun da mejo zai zo mu magana da alhaji baba sai mu fara clearing issue din wani abu ne ya faru wani abu ne kuma ya faru da awab din kin san batun matar nan da yaranta da yake ta damuwa da su iyalan soja da suka je liberia tare sosai kuwa gazalatu har gidan iyayenta ta je ta kwana shine tafiyar da na ce maka sun yi da mami din yarinyar wajen mejo ya yi min magana akan yana son haɗa su da awa gobe zai zo a gaban su babu karami ya gabatar da zanen zancen domin a je a yi magana da iyayensu ni da kaina na fara sanar da shi tun a san saudiya ko a jikin momi gambo wannan bayanin rashin sanin tsakaninsa daga zalisu ne janyo amma tun da yanzu sun faɗa ai shi kenan idan kuma ya riga ya faɗa wa iyayen yarinyar fa sai a je ba su haƙuri dadi ba wani abu bane ba na tada hankali ba fadan Allah an waye gari mejo yana shirin tafiya gidan alhaji baba inda zai haɗu da nasa mahaifin baban mami da ake kira baban biyu saboda su ne manya a iyayen a 'ya'yan nasa don bai sami haihuwa ba da wuri ba sai da ya auro mahaifiyarsu cikin nau'in nan nasu suna jamani ya rasu kuma bisa umarnin Alhaji Baba jikokinsa biyu ɗaya na wurin mace ɗaya kuma na namiji za a aura wa Zahara da Fauziya Mami ke faɗa masa tafiyar awab ɗin da ya sulale ya gudu Sumaila duk da Mejo ya faɗa masa za su je gina Alhaji Baba da ya dawo daren jiya. Dadi Dadi ya ji daɗi har cikin ransa, ki ce ko yau aka buƙaci sadaki na miƙa kawai, Allah ya yi musu albarka, sun gama min komai amare zahara da fauziya sun fara gyaran jiki wata mata ke yi musu annan cikin gidan da mejo zai fita sai zayan zayyana kaɗai a falo ita ma zaman jiran su take yi hajjar shagwaba ta rika mai raire ce masa wai ya bata kuɗin ibrahim ya ce mata ana yin kanuwar amarya da jiya da suka yi waya dariya ya yi har da kyakyatawa shi ibrahim din da kansa ya faɗa miki haka eh dadi dan Allah ka bani kuɗi da za a yi min nawa invitation card din ke ce amare ni ce mai gayyata amma kuma bani da outfit da zai dace please dadi hularsa ya cire ya dan sosa gaban kansa yanzu idan ya ce mata ba a yi da wahala ta yadda ta ringa jero masa tambayoyi kenan shi kuma fitar sa ce a gabansa je ki fada wa mami ku yi shawara kafin na dawo thank you dadi ta rungume shi tana murna sannan ta wuce sashin mami Dadi Harun da Gambo ne karshen zuwa falon na Alhaji Baba sun shiga mejo yana gaisa da surukansa Bilal wanda zai auri Fauziya da Fawaz mai auren Zahara su din ma zuwan su kenan yi wa Alhaji barka da dawowa suna fita bayan gaishe gaishe tsakanin su Mami Gambo da iyayensu ta tashi ta koma bangaren su falon akwai yan uwansu maza manya waɗanda duka tushen su ɗaya ne banda iyayen nasu guda uku kira suka taba kada ana tambayar iyalan juna da dan abin da ba a rasa ba Mustapha Alhaji Baba ya kira Mejo wanda ya tattaro hankalinsa gai zuba ga uban nasu dan uwanka ya min zancen akwai yarinya yar wajen abokin aikinka da kake son haɗawa aure da Muhammad ko eh Alhaji Mejo ni ce me zai hana mu bi abin a sannu kada a takura yaron nan saboda son ƙara kulle zumunci a zuwa ɓata shi dadarun ya ce saboda yana buƙatar damar kawo zancen ga zalunci permission Mejo insha Allah wannan matsalar ina tsammanin ta riga ta kau daga da ke maka yana hanyar Sumele zai je wurin yarinyar baba karami shine mahaifin Mejo kuma ya faɗa masa komai kafin ya kawo zancen nan permission irin ta dattawai to idan sun haɗa kansu alhaji baba ina ganin ba sai an tsaya bata lokaci ba ko yaya ka ce?» kwarai kuwa ya kamata ya je a ajiye iyali hakan zai sa ko ina ya je gida zai nufo ba yawon ƙasashe ba dadarun sai ya rasa yadda zai kulla al'amarin kafin ya fito sai da ya tabbatar da maganar da ɗaya daga wurin gazalatu shirin ba zai zama alkhairi ba kada a je a yi hukuncin da zai jawo matsala gaba jiya gambo take faɗa min awab din daga zalis sun ta kansu ashe ina ganin me zai hana mu jira ya dawo a jita ta bakin sa murmushi sosai alhaji babe yana nuna farin cikin sa bisa yadda al'amuran suke kasancewa lallai ba karamin ƙara haɗa zumunci za a yi ba idan aka yi wannan auren saboda iyayensu duka 'yan dangi ne wannan shine na maina in ji baban biyu kai dai baka san da wannan din ba kake kokarin neman masa auren wata baba karami ne ya tambayar major wanda zancen gaba ɗaya ya zo masa a bazata wallahi ban sani ba baba tun da abu ya zo da haka mustapha ita wacce yarinya a bata ko bai ko bai aure ta ba daga ko ina zaka iya tallafawa rayuwarsu idan ya so sai ya auri kanwarsa baban biyu ya ce yana bin yan uwansa da kallo domin neman amincewarsu hankalin major ta ce sosai bai taba zaton da faruwar wannan lamarin ba to ta garin yaya shi bai sani ba ko mami ma baya tsammanin ta sani gombe cewa ta yi tana so a hada su ko a su hada kansu ne wallahi ni ban taba jin zancen ba babu rusma ba na jin ta sani da darun sai ya ga tambayar kamar yana nufin kirkira suka yi shi da matarsa sai ya ji ransa ya soso ba wani abu bane ba na jayayya ba major tunda alama ka fi son ya aure ita waccan yarinya sai a yi haka din so ta murya major yi duk da kuwa da cewa nasarin har zafi yake masa da dadi harun din ba za mu yi haka ba mamaki kawai nake yi na ce ban sani ba amma ba wai na karyata ka bane ba duk da haka ai auri wadda ka zaba masa tun farko ita Zalatu ai maganar ta daga baya idan ta samu wani to iyayen ya'ya idan kun gama yanke na ku hukuncin sai ku saurari nawa Mustapha Harun na hukuncin shine Muhammad zai aure zaratu ita kuma wannan yarinyar tunda bamu riga mun shiga ciki ba Allah ya bata wani ba zan so wata baraka ta taso a cikin ku ba saboda wannan dalili hakan yayi ko ya juya ga baban biyu da baba karami duka su biyun sun nuna amincewar su mejo bai yi shiru ba duk da haka saboda an ce mai ɗaki shi yasa inda yake masa yoyo shi ne san zayan kuma shi yasan me yasa yake kwaɗayin haɗa aure aurar tayya a tsakanin zuri'ar zuri'arsu burinsa su dunkule ta yadda ko bayan ransu na gaba zuri'arsu za ta zamo ɗaya wannan shine tanadin sa ga awab kamar yadda yake ta gudurin haɗa ibrahim da zayyanatu Alhaji ku gafarce ni ban tare numfashin ku ba. Ina neman alfarma don Allah ba shi damar haɗa su duka. Yarinyar da nake magana akai Radiya ban buro kakanninta ba sai da nemi musu alƙawarin haɗa ta aure da awa ah, Mustapha baba karimi ya ɗaga matsatsawa daga kausar murya. Duk cikin iyayen nasu ma shine mara faɗa amma yadda ya kira sunan dan nasan ya bashi tsoro alhaji baba ya yanke hukunci mun mun amince sai kai ne da kai da kai hafi muhammadu kake son nuna mana iyakar mu da ta wani dalili ne yasa kai musu alƙore ba tare da kai shawara da kowa a cikin mu ba ku gafarce ni baba insha Allah da kuka ce hakan za a yi zan je na ba su haƙuri babu abin da dadi Harun bai sani ba game da labarin dan uwan nasa shi yasa ya ji tausayin sa da yace ya riga ya faɗa wa iyayenta ai da kunya a ce kuma ya koma ya ce musu a'a baba don Allah ku yi haƙuri kada maganar nan ta juya a rikici a bar hawa ya aure yarinyar ga gazalatu kuma ko cikin yan uwa sai a sama mata wani ka bar wannan maganar harun insha Allah gazalatu zai aura zan je ne musu bayani alhaji baba ma nasa nasan ran ya so mu ɓace ce na ce na gama magana kuma nan da wata uku za a auren idan ya dawo ku tura min shi ku tashi ku tafi kuma kada ku yadda maganar nan ta kai kunnen iyalanku biki ne da su ku bar su a gama a nutse bana son ƙananan maganganu sun fito mejo ya rasa abin da yake masa daɗi dadi harun yana son farin cikin yarsa ta wani bangaren yana duba cikin tsakar da dan uwansa zai shiga jikin motar mejo suka tsaya direban ya taso da sauri dadi ya yi masa alama da ya ba su mejo ka bani lokaci zan yi magana da su alhaji babu girma ko kuma ka ce mutanen nan an fasa ko abu makamancin haka murmushi ya kansa kulle na neman fita ka bar maganar ni ne nayi abu bisa rashin sani dama saboda haka zan yi kokarin daidaitawa tunda sun haɗa kansu da kanwarsa bamu dalilin cewa ya haƙura ya yi magana da tunanin cewa idan da gaske hasashen mami a kansa radiya gaske ne ita za a ce ta haƙura kenan saboda ita ba dangin su bace kuma da kunya matuƙa ya kalli idan da ya ce ta sa yar ta haƙura mafi dacewa mejo ya auri su biyu ka sa min ido zan sake magana da su shi ma mejo ya wannan tunanin to amma yana yin aikin awap din anya auren mata biyu lokaci guda zai haifar musu da mai ido kuwa kansa ya ji ya so masara masa ya salama da dadi harun ya shige mota domin tafiya gida a hanyar ma dai tunani yake ta yana neman mafitar da taji iyayensu idan ya koma gare su ma bai san me zai ce da su ba kamar yadda bai san me zai ce da iyayen radiya ba gajeren tsaki ya ja lokacin da ya dauko waya ya fara da alban lambar awab gara ya ji ta bakinsa kafin ya san me ya kamata ya yi kuma Ayuba yana zaune gaban mami Ummi mai rama ya gama yi mata addu'a yana tofa idanunta ya yace Ada mai rama anya ba sihiri bane wannan makantar ciwon kan nakin da kike ji tun jiya sai nake ganin kamar addu'ar mu ce take ci Allah ya sa Ayuba amma ni kuwa waye ya tsane ni haka da zai min asiri roba biyu ya yi wa tofin ayoyin tsari da neman sauki ya kuma tofa mata akan fuskarta sannan ya tashi ya zai fita ka turo min yarinyar nan bana jin ko abinci ta bai wa sai suru-suru wani irin haske ne walwal ya shiga cikin idonta ga alamun mutum tana gani sai wani matsanancin ciwon kai kamar an kwada mata guduma rike kanta yi da hannuwanta biyu sosai tana ji kamar za ta faɗi ayuba wayo allah na kaina ayuba da sauri ya dawo gaban ta durkusa sai dai ciwon da take ji yayi tsananin da ya sumar da ita ayuba ya hanzar ta fita yana kiran yaduku a lokacin radiyo da ofis suke wa ɗakin zai ba ummi wayar da ya siyo ta ki karɓa suka ga ana tururuwa shiga ɗakin ana cewa mai rama ta suma a guje ya ta shige ta samu ana shafa ummin nata ruwa a fuska amma ko motsi ba ta yi kuka ta saka awa ce su fita da ita zai je ya matso da mota kofar gidan shi ma me yake musamman ganin irin kukan da alheran ɗinsa take yi to masu saurare zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribing kuma da like da ɗan na gaba